to abun ya mun ciwo domin abin da ya sa mun ciwo kudin suna wahala a ƙasar nan sannan ba mutumin da zai iya ɗaukar kudin sai aji a gida ana ƙoƙarin talakawa su gane su ya waye su kai kudin su banki to mai ɗan ƙaramin jarin dubu ɗari biyar in har zai kai dubu ɗari biyar ɗinsa ajiya kuma ka ɗauke mai dubu goma sha biyar ko dubu ashirin a ciki to ribar nawa ya samu to wannan za ta ƙara tsorata mutanen ba za su kai kuɗin banki ba za su dinga ajiyewa a gida sannan barayi kuma za su samu dama su dinga ɗebe kudaden a ƙara karya mutane a sakata cikin rudani sannan menene amfanin demokaradiyya demokaradiyya ana an yi ta ne domin talakawa su zaɓi abun da suka tabbatar da wanda suka tabbatar da zai musu adalci kuma wanda suka tabbatar da zai tausaya a rayuwarsu wanda a kwanakin baya gwamnatocin da suka dinga ɗebe dukiya al'umma ma ba su sa wa talakawa waɗannan dokoki ba sai mu da muke kokarin mu farfado da tattalin arziki kuma ba mu sace kuɗin al'umma ba sannan kuma mu kakaba wa talaka wannan saboda haka sai a ƙarshe talaka ya gama gwara ma wanda yake sace mai kuɗin yake bai kakaba mai wata dokoki ba so kaga wannan shine abin da ya dame ni na muke a majalisa na ce muna kira da gwamnan babban banki da ya dakatar da wannan dokar ya zo mu zauna mu ga me zai wa talaka daidai sannan in za a yi wata doka a yi amma ka ɗauki kuɗinka guminka ka kai ajiya banki a ɗebe ma kuɗin kuɗi wayoyi nan ka kawo ajiya bayan harajin da banki ke cirewa tun akwai shi tun farko sannan ka zo ɗebe kuɗinka a ƙara cirewa to a ƙarshe kenan banki sun koma 'yan fashi da makami domin ka kai kuɗinka domin kada ɓarayi su ƙwace an ƙwace a banki an gudu ba a tsira ba kenan